a yadda take saboda matuƙar muhimmancinta da ainihin wato amfanin ta yasa malamai na nahau suka kula da yadda za a yi li'irabi cewa idan ka ce kalimatu la suka ce nafiya ce liljins ilaha sai da manto ism ne mabni na alasufalal fati fi mahallin nasbi ismu lan nafiya liljinsi tunda la na lil jinsi idan ka samu ismi tana neman khabari da wannan a matsayin shi na ilaha shine ismu lan na lil jinsi wa aina khabaru la suka ce wa khabaru ha mahazu illa sai zama illa adatul istisna'i mulgatul la amala lahu Allah sai zama badalun ne min khabarin mahazufun taqdiruhu la ilaha haqqun illa babu wani wanda ya cancanci bauta ta gaskiya sai Allah la ilaha mustahiqul ibadati illa Allah shi yasa sai Allah kadi ya ce lahu da'awatul haqq Da Allah kadai kwallon kwalwa da hula sharika lahu bauta ta gaskiya take shi yasa ya saukar da littafi da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da alqur'ani kuma da gaskiya alqur'ani sannan Allah ya ce qur'anin gaskiya ne wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq mutananka sun ƙaryata alqur'ani amma fa alqur'ani gaskiya ne sannan Allah ta'ala ya tabbatar manzon Allah gaskiya ne kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun sannan Allah ya tabbatar musulunci gaskiya ne wa alhaku jaa al wa zahaqa al batila innal batila kana zahuqa to shi yasa a wani wajen sai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum tasqun wa za'ana min kulli ummatin shahidan fa alimu anna al a ranar al'umma za su daɗa tabbatar da cewa gaskiya zai tabbata ga Allah ne shi kaɗai wa dalla anhum ma kanu ya'malu to malamai suka ce idan mutum bai wancan kadirin ba a wajen fassara kace babu abun bautawa kai kai shiru kai kuskure domin ana bauta mu wasu abubuwa wanda ba Allah ba sai dai ya zamanto duk wanda aka bauta wa in dai ba Allah bane to bai bai a bauta masa ba dan haka ba bauta ba ce ta gaskiya shi yasa yace zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa aliyyul kabir wannan kalma ta muhammadun rasulullah annabi muhammadu manzon Allah ne wannan kalmar muhammad mubtada ne rasulu khabar wa huwa mudafun allah mudafun ilayhi idan babu wata jumla a cikin qur'ani wacce take nuna matsayin manzan Allah wannan kalma ta Muhammadun Rasulullah ya ishi manzan Allah taki ko a ina ne Allah ya ce Muhammadu manzan shi ne wannan kalmar Muhammad ismu fa'il ne asalin fi'ilin hamida ya hamadu hamdan min babu fa'ila ya fa'alu fa'alan sai aka yi mata ziyada bitta da'if sai zama hamada wanda yake yin yabo da yawa muhammadu yana yin yabo da yawa muhammad wanda ake yake yabo da yawa muhammad kuma wanda ake zazzagawa yabo da yawa a duk sama na ƙasa babu wanda Allah ya zazzagawa yabo kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda in babu wata aya da ta yabi annabi sai cewa wa innaka la ala khuliqin azim wannan ya ishi manzon Allah tafi ko a ina ne da wani wajen sai Allah ya ce فبما رحمة من الله لنت لهم saboda rahama da tausayi daga wajen Allah yasa kake tausasa musu walau kunta fazzan galibal kalbi, da a ce manzon Allah yana da kaushin zuciya to da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun watsi sun bashi waje wani wajen Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تقولون ودن الله يأتي بمن دن الله سنانا ديوا تشيسا أبابي نكرا in ya tashi zai kira annabawa sai ya kira amma Allah baya kiran manzon Allah da ya kira irin yadda bai saya Ibrahimu kar saddaqta ru'ya ya musa innani ni allah la ilaha illa ana fa'budni wa idh qala allah ya isa bunu maryam ya yusuf ya yaqub ya isma'il allah ta'ala bai wa manzon allah wannan kiran. da yadda cikin suratu azab yace wa aka akada allah mithaqan nabiyina a lokacin da allah ya ɗauki alkawari da annaba manzon allah takriman lahu sai aka ce wa minka sai aka kawo damirin mukatab wa minka wa min nunin wa ibrahim wa musa wa isa sai aka ambaci sunan suwa qarara shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi ibrahima wa musa har zuwa kase amma manzon Allah sai aka kawo damirin kitab sai aka saka sunan to shi sa a cikin suratul muhammad farko sai da Allah ya amfani da damirul kitab guda shida saboda girmama annabi bai kira sunan ba yace inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa mata ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran Aziza? huwa alladhi anzala sakinata har zuwa ainihin wato ƙarshen aya kalmar rasulu kuwa idan an ce ar-rasulu shine al-muballighu ya'ani al-muballighul kalam al-muballighu wanda yake isar da sakon wanda ya turo shi kuma ba za ka zama manzo ba sai an samu abu guda hudu dole sai an samu al-mursil wanda ya aiko ka kai da aka aiko kai ne mursal kai ne manzan sannan abin da aka turo ka da shi shine ar-risala sannan kuma waɗanda aka tura ka zuwa gare su sai an samu wannan al-mursil wanda yake yi aike shine man Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya fi kowa sanin ina ya dace ya sa manzancin shi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi kowa sanin inda ya dace ya sa manzancin shi sanda kafiran makka suka kalli manzon Allah suka ce yaya za a yi in Allah yana so su bi shi Allah ya rasa wanda zai turo sai maraya ai a garin makka akwai walid ibn mugira kowa ya san babban mai kuɗi ne akan shi Allah ya saukar da zarni wa man khalaqatu wahida ka banni da wanda na halicce shi shi kadai waje altu lahu malan mamduda na sanya masa dukiya shimfiɗaɗɗa wa bani na shuhuda gashi da manya-manyan ƴaƴa duk tarurrukan da ake yi da duk abin da za a yi yana da ƴaƴan da dole sai da su za a yi wannan zaman. wa mahattu lahu tamhina summa yatma wa ana azid kalla innahu kana li ayatina anila sa'urhiquhu sa'uda sai mun kallafa mai wa wahala inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka ce a garin madi a garin da'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi wannan mutumin babban mai kuɗi ne me yasa a garuruwan nan guda biyu laula nuzila hadha al-qur'anu ala rajulin min al na abu? me yasa da aka sashi saukar da qur'ani ba a saukar ba akan ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu sai Allah ya ce ahum ya qasimuna rahmat rabbika shin rahmar ubangijin ka sune suke raba ta sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya mu ne muke raba ta a tsakanin su a cikin wannan rayuwar ta duniya wa rafa'ana fawqa ba'dihim ba'd darajat sai muka daga sashin su akan sashe wajen darajoji wani ya ɗara wani akan babi na rayuwa liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya saboda sashi ya riki sashi leburori sai Allah ya ce amma wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahamar ubangiji ta zaben a matsayin annabin Allah wallahi duk yafi abubuwan da suke wa suke ainihin wato tunani to shi yasa sai ya ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas sannan matsayi in Allah yana so ya ƙare maka matsayi sai yi ka annabi manzo Dan manzanci da annabci ba takara ake yi ba ba kuma ibada ake yi ba a kai wannan matsayin Allah ne kawai in ya zaɓe ka shikenan ka kanama. shi yasa wani ran da ya zo duniya a ranar Allah zai naɗa shi ce kai annabi ne kamar annabi Isa ya fara magana qala inni abdullahi atani kitaba. na biya. Allah ya sanya nuwa annabi annabi ya aya yana karami Allah ya ce ya ya aya khudul kitaba bi quwwa wa atainahu hukma sabiya kuma yanzu dan Allah ya turo annabi dan wani ya ce ba zai bi shi ba ko duk duniya ta ki shi bai sa Allah ya ce to na fasa baka cancanta bane saboda haka bari in canja ka daga annabtan in kawo wani Allah bin haka shi yasa malamai suka ce kalman annabi daga abu guda biyu ne in ma minan naba'i ko minan nabwati idan minan naba'i ne daga labari kaman an mai ta sa'aluna anin naba'il azim likulli naba'in mustaqar qalat man anba'aka hada qala nabba'ani al-alim al-khabir annabi labari idan ko minan nabwati ne shine almakanul murtafi wajen da ya yafi kowane waje ɗaukaka, to annabawa matsayinsu a wajen Allah ya fi matsayin kowane mutum sannan kuma su ne al-mukhbir al-mukhbar waɗanda ake ba su labari a ce su ba al'umma labari babu wani wanda ya isa ya san wani abu wanda ya shafi Allah sai ta hanyar annabin Allah Allah ya turo shi annabin ya ce ya zo ya faɗawa ya faɗawa mutane to da waɗannan abubuwan guda biyu sai suka cancanci su zamanto annabawa don haka manzon Allah annabin Allah ne shi kuma manzan Allah ne saboda haka sai malamai suka ce ita kanta kalmar muhammadun rasulullah tana da kunshe da saƙo guda hudu na ɗaya akwai ta'atu fi ma amara yi wa manzan Allah biyayya cikin duk abin da annabi ya bada umarni barira baiwa ce aka yanta ta da aka yanta ta yanzu tana da zaɓi wajen zama da mijin idan mijin ya ce idan ta ce arabu dole arabu ba yadda za a yi saboda ita ya ta shi kuma bawa ne sai ta zo ta kawo kara mijin ya zo ya kawo ƙara wajen manzan Allah yana kuka akan yana so annabi ya bi ko mata shi ta dawo manzan Allah ya tashi ya je sai da ya gama bayani sai take ta ya rasulullahi kana ba ni umarni ne in koma ko bi ko kake idan kana bani umarni ne dole zan koma ko ina so ko bana so saboda na san umarnin ka umarnin Allah ne idan kuma a'a ba umarni bane kawai biko kake gaskiya ba na san shi ba zan koma ba kun ga kenan ta fahimci da annabi ya ce mata umarni yake bata da zaman ta lafiya dole sai ta yawa sai ta bi to sai Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liya kuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na in dai kana da imani aka ce Allah ya ce annabi ya ce to ka haƙura kai sannan annabi ya je garin Madina akwai wani ansar akwai kuma Zubair bin al-Awwam wanda ɗan uwa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai rikici ya haɗa Zubair bin al-Awwam da wancan mutumin Zubair bin al-Awwam yana da gona a sama sannan wannan mutumin yana da gona a ƙasa ƙa'ida sai idan ruwan ya biyo ta gonan zubairu bin al'awwam sannan zai wuce ya je gonan wancan mutumin da sai zubairu bin al'awwam da suka samu rashin fahimta sai aka zo wajen annabi sai manzon Allah yake cewa kai zubairu idan ka tare ruwan ya ka dan sha to ka saki sai ya je gonan shi in ya cika sannan shi ka ƙara tarewa sai mutumin ya tashi gaban manzon Allah sai ce an kana ibnu ammatika kai wannan hukuncin ne saboda dan dan yar uwarka ne yana rufe baki sai Allah ya saukar da aya cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ina rantsuwa da mahalittinka Allah ya ce fala wallahi ba haka bane wa rabbika ina rantsuwa da mahalittinka la yu'minuna duk duniya babu wanda yake da imani hatta muka fi ma shajara bainahum har sai mun mai ga manzon Allah ya zama shine marja'i na ƙarshe cikin duk abin da zai gudana a tsakanin mu na sabani idan na nace kai kace wane ya ce wane ya ce to kuwa a hakura a dawo mai manzon Allah ya abin abinda manzon Allah ya yace wanda yake son ya je lahira ya gama da duniya lafiya to sai ya hakura sai ya dauki abinda annabi ya yace sannan Allah ya ce sun malayi da dufi an fusi harajan min maƙadaita sannan in dai kana da imani duk abin da manzon Allah aka ce shi ya faɗa to ba zai maka kunci ba a rayuwa ba za ka ji ta kura mun kama sannan bayan wannan Allah ya ce wa yusallimu taslima kuma sai an miƙa wuya ga abin miƙa wuya saboda haka da'a ga annabi da'a ce mutlaka wanda in ba shi ba shi yasa da yace ya ayyuhal ladina amanu sai ce atiqullaha sai ce wa rasula bai ce wa ati'u ulil sai ce wa ulil minkum dan ya nuna Allah yana da istiqlal na abishi manzon Allah yana da istiqlal na abishi amma ulil amri ba su da istiqlal na abisu sai ce wa ulil amri minkum sannan gaba sai ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in in kuka jayya cikin wani abu sai yake farudduhu ila Allah war rasuli a dawo zuwa ga Allah da manzan Allah bai ce farduhu ila Allah war rasul wa ila ulil amri ba domin muhallin niza wanda zai yi ta halili rigima ta kare shine Allah ya faɗa ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine abu na farko dole maganar manzan Allah tana gaba da maganar kowaye a duniya in manzan Allah ya faɗi magana haka mai a alfazazi ya ce da u kulla qaulan inna qaula muhammadin ka kyala maganan kowa a duniya in har an samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abu na farko kenan to sai sa sojoji suke da wata doka ta cewa obey before complain ka bi kafin ka kawo matsalan ka yanzu inda wannan kurtu ne sai ga wani komanda yana zaune ga kuma babanka a can sai ga bindiga a hannunka sai ce shoot ka ɗarka mai wuta to a ka'idan so da ka ba babanka wuta ne in ya mutu in kana da magana tukunnan sai wa sai yi magana amma baka isa baka ce to me ya faru me ya yi ba ka da wannan dama to fiye da haka fa ake so al'umma ta ɗauki wa manzan Allah idan manzan Allah ya bada umarni irsa ka'ab bin malik tana nuna mana wannan sanda munafukai da za a tafi yakin tabuka aka bin malin ce Allah bai taɓa yassare mun ababen hawa ba guda biyu sai a lokacin da annabi ya shirya ra'ayi da yakin tabuka ya ce gari zai waye kaman zan shirya kaman zan shirya in tafi yaƙi amma in na je na dawo kawai sai in yi zamana har sai da annabi ya shirya musulmi suka shirya manzan Allah ya fita bayan manzan Allah ya fita lokacin da annabi ya tafi yaƙin tabuka wanda ya ce tabuka saboda bala'in wahala idan za a je kafin a je bi yakin da za annabi ya tawara yakan yi tauriya idan zai je kano sai ce zai je Zariya. wanda munafukai in annabi zai je yaƙi wasu sukan zagaye zai su faɗa wa mutanen to in ya zo ta zariya zai wuce ne yadda dai ya faɗa ya ce zai je zariya ya zo ko bai zo ba amma ta buka saboda bala'in wahala annabi ya ce wallahi kowa ya tanadi ya shiri shi yasa Allah da ya faɗi yanayin yaƙi sai ya ce laqad taballahu ala nabi wal muhajirin alladhina tabauhu fi sa'atil usra da muhajir da ansar wanda suka bi manzon Allah a yanayi na wahala da bala'i da tashin hankali to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita bayan ya fita yace gari ya waye idan na fito cikin madina ba na ganin kowane mutum illa rajulan makamusan sai mutumin da ya nitse a cikin munafunci ko kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya yi masa uzuri maganan infaki da muka yi jiya al-imamu maliku imamu darul hijira ya ce lan yuslaha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha babu yadda za a yi Allah ya gyara ƙarshen wannan al'umma sai da abin da na farko suka gyaru wasu mutane da suka zo suna neman manzan Allah ya ba su abin da za su hau su tafi jihadi manzan Allah ya ce babu tunda zanen babu Usmanu sai na Usman ɗauki wani abu ka ba su kulta sai ka ce musu la a cikin kima a hamilukum alai gaskiya ba ta samu wanda zan ba ku ba ku wata bin da ba sai Allah ya ce ka a a yi ayyukum tafiyu min aljanna hasanan Allah ya yi ne a lokacin ke da kake sauraron karatu inda kana wani da ka goge ne sakon suna kuka saboda wani dan Allah bai ba su abin da za su yi ba ta ba kuma kuma yana haka wani kawai in ma ya tashi ya saka bangashi yana da yawa wanda ta daga sama sama ba abin da ya faru a kafin kalmani yake bayan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi lokacin da na ji labarin annabi yana dawowa daga garin Madina yace wallahi sai bakin ciki ne na yi ciki na zuwa ta ƙarya zama wannan Allah domin ku fita ta Ya ce daga ƙarshe na zartar cewa za mu faɗa wa manzan Allah gaskiya duk abin da zai faru ya faru na san gaban annabi ya tafiya shirin shugaban al'umma ya saurari kuce-kucen kowa ba ya sannan na hangu annabi a kuke na dan faro da kuke kyau sai na gama nan Allah ya tabassama ya tabassama mutabassiman mu manzon Allah yana murmushi murmushi amma irin na mai fushi irin abin da bawo yake cewa ya yi mun bukatun kana ganin mutum yana wata dariya amma sun ta wata dariya a lawar da ke da wani wani na Allah sallama na lawara ya ce ya hana zuwa jihadi ya ce yawon rasu da dariya tsakaniya da Allah ya ban taɓa samun wadata a kiri lokacin da ne wannan lokacin wala ba zan yi ma kai ba wala lafiya ta lau kawai ban ga damar zuwa ya manzan Allah ya gaskiya ka fara gaskiya ta shi ka bishe ta Allah ya yi ka jira to shi yasa malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin hakkin Allah da hakkin ta'ala wannan hadisin da annabi yake cewa la yahillu lil muslim an yahdhur asar muslim fa salatu ayyam a kan abin da ya shafi hakkin ka da kai dan uwanka musulmi kake gaba da shi kawai sai ya kwana nawa kwana uku amma idan na cin Allah ne akwai matakin da za a kai kuma da kuma ba ne da kuma ba to shi yasa na Aisha take cewa man da kama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi in manzon Allah ya yi abu in dai shi kowa ko ta fata tashi da kuma da kani ba annabi ya tura dan sako bayan ya tura dan sako dan sakon da ya je fara da awa wani mutum ya taso ya rubuta gaban annabi ya ce ka tura ɗan sako garin ya ji ya ce ma bauta wa Allah shi kaɗai karfa na shi kuma wani mai imani da kake manzan Allah ne to gaskiya zan matsa maka zan matsa maka tambaya ka rantsi da Allah Allah ne ya ce manzan Allah ya ce na rantsi da Allah Allah ne ya ce sannan ya ce ya ce mai sallah mai zakka mai kaza mai kaza Allah ku ka da hada Allah ne ya umarci ka da wannan to duk abin da ya shafi aikin Allah manzo Allah ya yi mu jar fahimta ka gani wannan mun so hadisin ba kauyen da ya zo tsarin jiya a ainihin wato masallaci saboda yanayin lokacin ba mu samu ba to bayan wannan sai na aisha take cewa manzon Allah bai yi wa mafisa da matakin da shi kaiwa in kana so ka tabbata balan balan wani lokaci in annabi ya yi magana kamar da take da addini sai ka canza don da sahabbai sun jawo ruwa in an yi wani abu in an dabe ta shi zai yi magana har sai fuskar shi ta koma ka marwa har sai ta yi saboda mai saboda an taba abin da ya shafi to sanda manzon Allah ya damu da hakkin Allah shi kuma sai Allah ya damu da ya damu da shi kana taba annabi wanda yake farkon banza shi ne wa shi ne Allah ibn Hajar yana kawo labarin wani ainihin wato labari a cikin littafin shi yake kawo ma wanda ba zan na sunan littafin mai yake cewa akwai wani gari da aka taɓa samun wani arni ya ɗaure kare irin tsatikan kannukan nan ya ce da su kushi yana tare da rabon ya uwansu a daidai lokacin da ake zaune sai kama zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karan nashi ne ya daure shi yake ciyar da shi kuma ka san mu'amalar ka da gare tana cikin da shi yadda shi sabo ne amma wallahi dan Allah ya nuna aya karan ya kwato yana tauri wallahi ya yi samu mai karan ya danne ya kashe karan kuma duk mutanen da ke kashe mai karan duk mutanen da ke wajen wala babu wanda ya kwata shi hasiri ne saboda saboda kariya a hukuncin manzon Allah yasa in kana so duniya ta tashi ne. a taba abin da ya shafi mutuncin wa mutuncin annabi to san da ya zama to annabi ya damu da Allah shi kuma Allah sai ya damu da sai damu da yanzu mutane ba su damu da hakkin Allah ba hakkin su ba su ba to na ka san da abin da wani Allah kana magana wani sai kira ba ai bari ka da wannan ba na shi ba wallahi duk wanda yake so Allah ya ba shi kariya akan shi a iyalan shi a rayuwar kafin ya mutu da ranar mutuwa da kuma bayan ya mutu ta tashi ka addinin Allah ya Allah ya kare wancan bawon Allah sannan tafiya ta da annabi Musa da ke lokacin da za su rabu me ce masa yake hada firafu bayni ba bayni wa bayni saboda biyu ka bin da wani malin tafi alai saba. sai ne masa amma safina fa kana fi masafina ya amaluna fil bahri فأردت أن أجيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة جذبة yadda na tsare addinin Allah ta tsare zuriya ta bayan bani Allah ko wani kira ta aje musu ta fi girma kuma Allah ya damu kira sannan bangon ne yin kura zai fadi wanda da ya fadi za su zo su mame kudin su fadi sai Allah ya zubo ni da ke sai ni da bangon ke yasa yake wani mu'amman gidaru fa kana li gulamai yatimin fil madina wa kana ta ta'awun lahu wa kana abubuwan salihah فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تسبق عليه صبرا فكم شيء يا أكشي يسرك أبو بن مالك ترى القوم بالنسبة من ظن الله يسرك بن مالك يتي bayan na taso da wajen annabi wasu mutane suka taso suka biyo suka yi kasar duniya suka ta na, suka aiwata ni dan me yasa da kawo gaban annabi ba kawo su ba dan me yasa ba kawo su ba ba sai annabi ya yi maka gafara Allah yace wallahi sai da nabi kamar ku kowa wajen annabi in kare ka kai ka ce uzurin da na faɗa da gaskiya har ya ina da ku sai na tambaya na ce banda ni akwai wani wanda wa'annan abin ya samu aka ciki sai aka ambata mutane guda biyu wanda mutane suke ne sun halarci yakin badar wanda aka sa irin dokar da aka samu ma aka samu shi kenan dokar da annabi ya sa sai ce kowa ya yi musu magana cikin ne dan uwanka ko ku da yan uwan ku ina ciki ɗaya kuma, za ku haɗu da mutum a nan da ya sallama ya kawar da wani gina haɗa ka da Allah dan girman Allah ba san ni musulmi wani ina san Allah da wani Allah wanda zai yi kokari shine sai ya maka Allah wa Allah sai gaba saboda ban da babban mai gida ya sa doka ya ta kai maka magana saboda ka ba ta yi maka magana dukkan da za ta a gida ka nemo masa abinci da safe da rana da daddare bilalin ba ku san magana ya haka saboda annabi ya sa doka ya ta kai maka magana da irin wannan na ake mutu na da da Allah ya sauke bukatar al'umma shi da annabi wanda yana da cikin haƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kan al'umma shi shine tsara mutu ma amara yi wa manzan Allah ainihin wato biyayya a cikin abin da manzan Allah ya ba kuma daga cikin abin da annabi ya ba da wani kamar yadda mafi biyani biya akwai ciyar da dukiya a hisar da bakwatin ce da dukiyan ne ya tafi sannan wani ji ko kuma ba ta gaskata manzon Allah cikin duk abin da ba da labari wanda labaran da annabi ya bayar suna da yawan gaskiya wani bayanan kauye manzon Allah ya ce. ya ce mai kai ina za ka gani sai ke don kuma garin sai ce masa ba na kira ka zuwa ga abin da yake shi ne mafi alheri ba sai ce wani abu ne mafi alheri sai ce ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba ya ɗaya kuma ka shaida ni manzan Allah sai malakun yake man shaɗu da kawai da shi da a wannan barin da ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce maka tilka shajara wata bishiyar sai malakun ya yi in kuma ka ne kul لتلك الشجرة رسول الله يدعو ka ce mu wancan bishiyar ke bishiya ta zo manzan Allah yana da manzan Allah ya ce ke bishiya ko bishiya ce magana ta ce damar wanda har wanda gaba wanda bayan wanda sai ta taso da ba su tsaya gaba manzan Allah ta ce assalamu alaikum ya rasulullah sai wa wanda Allah sallama ta tabbatar da manzan manzan Allah sai ya ce kai mata ilimi da kuma manzan Allah ya ce ke bishiya kuma bishiya ko kuma bayan bishiya ta kuma wannan balaga da yake kamar izinin ba su jira ba sai wanda Allah ya ta ai ba ka kowa su jira cewa sai Allah subhanahu wa ala. to wannan yana da cikin babi na mutum manzon Allah sanda an yi je Madina bayan ya gina masallaci na farko masjidin Quba akwai mutum kiran da biyu da manzon Allah ya ce a waye ne ba a kai shi yana hawa kiran da biyu yana yi kutuba sai wata mata da turo ɗanta ya zo ya gina wa manzon Allah mun bayu mai mata ta kala guda ba a cikin masallaci ran da manzon Allah ya yi fara hawan wannan mun ya fara inna alhamdulillah na farko wa nasiru sai wannan dukkan da ne sai ya fara wanka sai da manzon Allah ya sauko a kan da yake kuka wanda ke garin madina ne sai da manzon Allah ya sauko ya su kusa da dabi ne biyu sannan manzon Allah ya zuwa hannun bari ya ci gaba da kuma to labaran da annabi ya bayar akwai ma kana abin da ya faru akwai ma sai ko akwai abin da zai faru nan gaba akwai abin da yake ma ko kai akwai abin da yake kasancewa in annabi ya ce ana yin abu wallahi ana yi idan ya ce za a yi wallahi ce ana yi in ko ya ce a yi wallahi a yi wannan wani daga cikin kafirai a da wanda yanzu Allah ya karanta shi da musulunci ana ce mai yusuf islam a ingila qur'ani ya dauka mai translation da turanci ya kalli ayar da Allah ta'ala ya ce ya ayyukan nasu in kuntum fi min al-ba'd inna khalaqnakum min turab ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدبة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقره في الأعقاب ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نقلكم ذكرى ثم ثم ثم نقلكم ذكرى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم من بعد علم الشيعة ليس لك آية يا إلى أن wanda ya rubuta wannan littafin tun ba Allah bane ya aiko shi babu yadda za a yi ya iya sanin karatun da kai sai ka gama bayan kurkura maka abin gano wannan shi kuma ya faɗi wannan maganar shekara dubu ɗaya da ɗari da wata da ɗari da wani abu ya sannan Allah ya sako wa annabi Qur'ani ce wasu sama da ta ko ina nan kuwa da sama ba a mutu a hanyoyi a lokacin mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin babu wani wanda zai yi maka tunanin sama a hanya amma yanzu mu muna shaidawa cewa sama a hanya kuma akwai duk wata kayan sadarwa da ake amfani da ita a duniya da mai take amfani da hanyar sama ke sa hanyar tana samun magana da sadarwa ne yin da daya jirgin sama da ake hawa daga nan garin kwanan nan yana da hanya a kan wajen babu akwai ke sa hanyar tana samun magana shi ma duk sai samu sai samu magana to shi sa wanda yake ba musulmi ma idan annabi ya fi wata maganganu haka kare sabon iske zuwa gare amma abun mamaki musulmi mai sallah wanda ya ce annabi annabi ne ya yi imani da manzanci manzan Allah ya zama magana yi mata sai ya ke shi kariya ne wanda shi ne abin da ya yi kuma mamaki yanzu a bisan kuda da annabi ya ce idan kuda ya fara cikin shan tsayin su ya yi ya danna kudan a cikin sannan ya ɗauko shi bi ba yanzu wani musulman ta tare wannan hadisin iski za ka yi iski ne ma amma turawa da ta tare a matsayin su na ba musulmi ba dan su gano maganar annabi ne gaskiya ne su karya ne sai suka ɗauki kuda su suka shiga da sai suka gano lalle kuke kuda yana da cuta ɗaya ko yana da wata ba sannan in kana cin abinci zai fada to zai fada da mai cutar shi kuma annabi Allah ya sanar da shi ɗayan yana da wa yana da maganin cutar da aka ce kadan na a cikin abincin da ya sai maka maganin cutar da ya kada amma wani suka ja na hadisin annabi sai maka sai maka ya tsina wani ma kana zama jan hadisin ne ƙara ta iya gaba da dandamin Allah akbar kabbara ta istina yanzu hadisin ina wala da kalmu ina da a hadisin annabi ya ce ya wai a wani su bakwai idan kare zai sa ba cikin kwanan da suke ba. sai ka wanke su ba in ma kula kunna bin tura na farko ka sa bayan kasa a na ƙarshe turawa suka sa gidan su gane maganar annabi gaskiya da gaske karya ba sai suka shigala sai suka gano bakin kare yana ɗauke da wasu ƙwayoyi na cuta wanda billahi ne ko in ba an yadda annabi ya faɗa ba ya tara da kasafi da abun mamaki wanda annabi ba annabi ba yana da imanin in annabi ya faɗa magana in saba ta haƙƙan annabi qala hadha al-qawl hakan amma sai ka samu musulmi manzon Allah ya fi magana ya a yi wannan magana da manzon Allah ya faɗa ƙarya ne wannan abin da zamu faɗa ya ta'allaf in annabi ya faɗi magana dole ne mu imanin gaskata shi sannan na uku akwai wani ina ba na ma an ko wata nisan da da abin kan manzan Allah ya hana akan shi tsawa abin da yake wani muhimmanci shi ne wa Allah ya ko la illa ma sha'a a kowane lokaci a kowace rana a kowace lahara kada wanda ya kuskure ya bauta wa Allah da wani abu sai abin da manzon Allah ya kawo ce wannan abin da shi za a bauta wa Allah shi ne to saboda haka wannan shi ne mukaddimar ka abu na ɗaya الذي تأتي به إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله تعالى في أن تسمي الأرض أكثر من شنع سنين يدي تأثن العرش سنين يدي الليل النهار يطلبهم حقيقا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سيدي على وأن الكلمة كما ba نوصيك كلمة wasu kira kalmar sai ce da kan da Allah ke yin halitta ya tabbata saboda haka wani amur kuma Allah shi ke ba da umarni ne ko ko da tabarak a rabbul alamin albarka ya tabbata ga Allah ubangiji ta to wannan Allah da ya yi tambayi da kasai su kwana ta sannan yace inna iddatash shuhur inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi idan dukan wannan Allah tun ran da Allah ya halitta sammai da kasai yau makalaka samawa da wata tun ranar da Allah ya halitta sammai da kasai watanni ne guda goma sha sai ke min ha daga cikin watannin akwai arba'ar hukum akwai watanni guda hudu masu albarka to da ibadar da ake sati sati da ta kullum da ta kowane lokaci da ta wata wata babu wanda ya sai zai sha'an ci ga yadda za a yi sai in kai dan sako ne daga Allah wanda babu wanda ya sako ne da ra'ayin da shi dan sako ne daga wa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ka duk wanda ya bai shar'an dawa mutane wani abu wanda ba manzon Allah bane ya kawo shi a matsayin tashbihi ya faqad ja'ala nafsahu ummatan rabbil alamin ya sanya kai daidai da matsayin Allah da tare a wannan hadisin daga abin baka haka من دخل صلى الله عليه وسلم يكتب وإن الزمان قد استدار فهي حتى زمن يلا لكم كلا كوجه يوم خلق السماوات والأكثر من أن الآية يحل في صمينة سأل النبي تعصر إلى من كشفا شيني إثنى عشر شهر وتبروز الدنيا أجيبا من شكرا لأن ما يكفي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا kuma dama ana lissafin kwanaki ne da rana da da wata ba ka bani rana ne ba ka lissafin kullum kullum wata ne ba ka lissafin shekara wata wata in ka haka ne ba shekara ta, shekara kuma shi ba kawa shekara ko miliyan nawa ne ma na daga shi da aka ba sannan daga cikin minna arba'u quru a ciki akwai ne guda kuma alfarma sai manzon Allah ya ce salatu mutawaliya ko alheri wa'annan waɗannan su ne zulqida wa zulhijja wa muharram zulqida da zulhijja da kuma Wata watanni sannan wa rajab guda uku da kuma rajab rajab mutar allazi baina jumada wa sha'aba. rajab wanda yake tsakanin wanda yake tsakanin jumada da kuma sha'aba. kuma ala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyu shahrin hada a wani wata muke yanzu kunna sai muka ce in sahabi Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka sani saka sakata sai manzon Allah ya yi hatta bananna annahu sayusammi da dai sabai suka ce an sai da wani tsammani manzon Allah ya ambaci wannan wata da wani suna da kuma qala sai manzon Allah ya ce alaihi bi a shi wannan wata da muke ciki ba wani da da bane kullum sai sabai suka ce bala E, haka ne gaskiya ne qala sai manzon Allah ya ce fa ayyu da hada a wani gari muke ne kullum sai sabai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka musani fa sakata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru hatta bananna annahu sayusabbihu bi ghayri har sai da mutum tsammanin annabi zai ambaci garin da wani suna ne qala sai manzon Allah ya ce alaihi albadan ashe ba wannan garin bane na ainihin wato makka kullum ba sai su yi haka ne qala sai manzon Allah ya ce fa ayyu yawm A wani wuni miki yau. sai sahabbai suka ce Allah da masu su ne suka sani suka ce sai ya ce sai muka an tsammanin bi an baci wannan wani da wani suna ne sai san Allah ya ce alaiti yau a ashe yau ba ranar yanka ba ne kullum sai muka ba da. sai san Allah ya ce ma dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaykum hawa lallai jinin da dukiyar da mutuncin akan ku haramun ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada kamar yadda yake haramu ne a cikin wannan garin naku da kuma ainihin wannan na naku sai manzon Allah ya ce a sallallahu rabbukum da sannu kowa sai ya hada da ubangiji wa yas'aluna an a'malikum sai ya tambayi kowa akan aikin ne kai aiki akan sunnar manzon Allah ne ko akan sunnar wani kai wallahi sai Allah ya tambaye mu sai wannan Allah ya san cewa bala san ji ku ba hadisi fara kada ku zama ka abu ma yana ku ba hadisi mai kafa ba tashin ku yau yana da cikin yana da kasance yana da kasu asbabin da ke kawo rigima su shi ne akwai bid'a dan cikin da bid'a ta ba a zaman lafiya cikin da bid'a ta ce ka ana ana rigima ana yanzu in kaga inda muke wa'azi ba mu taɓa wani da yawa a rigima saboda mun yi saɓani da shi mu mana da fahimta kaza shi muka ce karewa karewa duk in kuma an tashi da karfin bala'i an ce ba za a yi wa'azi a wani ma to bilal da ita wasu ta tuka da sunna da suka ba za su wa'azi ba amma in ba dan sunna ba ne sai ka rufe da abin da za ka ba wanda yana mura in ka an tashi an ce ba za a yi a wani to an lura ka zo za ka isa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa ala liman da bai shafi da tsari an shafi wanda yake yi sama wanda baya wani an da ba a da manyan rukun an da kuma hawa saboda ta ɗaya wanda aka isar wa da abu ya zama ya kiyaye ya fi da wanda ya tsaka sai wannan Allah ya ce cewa ainihin wato duk wanda ya ji wannan sannan wannan Allah ya cewa na na isar ƙarin suka ce na sai wannan Allah ya daga hannun yake Allahu mata Allahu mata Allahu mata Allah ka shaida Allah ka shaida kuma muna shaida manzon Allah ya tabbata Allah kuma ya ce wallahi nan Muhammadu ne ما تركت شيئا يقربكم الى الجنه ويباعدكم من النار الا ما امرتم به na ranci da wanda rai na yin hannun Allah kenan ban ban wani abu wanda in kun wannan sai kusan tura wani yau ko annabi ne kan kafa da boka sai da lokacin sai wani cikin ya da ba ban bar wani abu wanda mun kun yi shi sai kusan dawo da rahoto ne kan kafa da aljanna manzon Allah ya ce da kuce wani cikin al-imam Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa ita kima yi ma ta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a duniya manzon Allah ya bar wannan duniya ba ba sai kowane irin abu na ilimi hatta in su ne a sama sai da manzon Allah ya ambatan mana wani abu na ilimi a kai dan duk wani abu da za a yi in dai bauta wa Allah ne a tafi aljanna babu wanda manzon Allah kafin ya koma zuwa Allah ya ba kuma bayani shi yasa sai Allah ya ce wa ma huwa ala al-ghaibi bi dani manzon Allah akan gaibin da Allah ya sanar da shi manzon Allah ba mai ruwa ba Bi koyi komai wasu bai isa yana da cikin lawazin na bid'a akwai da manzon Allah dan duk wanda yayi da annabi ya kowa zai sallah to zai hakura da sallar zai butawa zai butawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi da annabi ya kowa zai bi to zai hakura da zikirin shi zai butawa zikirin annabi wanda yayi da annabi ya kowa zai salati to zai hakura da wa da salatin shi irin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana da cikin sharrin bid'a duk inda bid'a ta zo dole ta da ta cikin umma ba za su yi ba ba yadda za a yi sahabu akan wanda yake bautawa Allah akan tafarkin annabi da wanda kawai yana bautawa Allah ne akan fahimtar wani ko wasu wasu mutane wala ba za su taba zama kuma kai wani haka ba yanzu annabi ya karantar da mu idan mutum ya tashi daga barci kana tashi daga barci akwai sura da ya za ka ga ce mutu wal jama'a daidai wanda za ka sami sura da musu? saboda zikirori ne wanda suka zo daga daga annabi kuma zikirin in ka je kasuwa yana tamanin aka fi da littafi. har tsaron kuɗin shi naira kana fitowa daga daki za ka tafi bayan akwai zikirin da na in za ka fito daga bayi akwai zikirin da zaka sannan ka zauna za ka fara alwala akwai zikirin da zaka in ka gama alwala akwai zikiri sannan ka tashi za ka fito daga gida ka taho masallaci akwai zikirin da zaka a hanya ka ka ruwa masallaci sannan ka yi haka za ka shigo masallaci akwai zikiri bayan duk ka gama abin da za ka yi wanda dama mafi ficin abin da ake a masallaci da Allah shi ne zikiri dan sallah ma kanta Allah ya kira ta zikiri يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله bayan an gama in za ka fita akwai in ka koma gidan in za ka shiga akwai zikiri rigar da ka dawo daga ita daga masallaci in za ka cire akwai zikirin da za a yi idan za a sake cire rigar akwai zikiri in ka gama abin da za ka yi sannan ka fito za ka tafi kasuwa akwai zikirin da ake idan ka je kasuwar za ka shiga akwai zikirin da ake sai zama ko a matsayin ka na musulmi kullum kana da cikin zikirin Allah ma dama za ka rika sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai aka samu akasu ga zikirin manzon Allah sai aka samu suka mu'amala sai suka kawo zikirin sai dai a ajiye zikirin annabi sai dai a yi nawa a yi nasu wanda ba zai yi ba alfazan ne ne ne ce. ya ala kulli fannin faddala ku fannin akan kowane fanni Allah ya fi da fannin manzon Allah kenan idan salati ne salati manzon Allah ya kuma kowa a duniya ke in ciki ne haka amma kirkiri bayan da mafiya a gidan rediyo za ka wani ya wuce ya ce salatin fati ta fi salatin annabi su dubu ɗari shida a gidan rediyon da muna ake faɗa kowa yana ne kuma wani magana ta cikin da a wannan magana ba daidai ba ne abin da ya fito daga bakin manzon Allah eh sahabbai annabi yana da taguwa ana yin musabaka da ta ana yin tsere cikin aka yi tsere ta ke zuwa da ranar da sai wani babban ya zo da ɗan da a irin abin da ake cewa da kamata ka gaya sai aka zo aka yi musabaka da aka yi musabaka sai rakon ya tsere mata sahabbai na manzon Allah ba wanda hankalin shi bai tashi ba saboda saboda gini gir da kishi kawai wannan da kuma da kuma daga gidan Allah da manzon Allah ya yi hankalin ya shi ne yake musu haqqun alal ba Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa ra'a kuma Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa ra'a wannan hakkin ya akan Allah duk abin da Allah ya daga shi akwai lokacin da in ya fi daga nan sai ne yawa su ne ya kasa me yasa hankalin sa bai tashi saboda suna kishi wannan ramuwar ta daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma annabi ya karanta da abu da baki wani ya kawo nan kuma ana ji cikin musulmi wani sai ku ce wannan da wani ya kawo ya kuna annabi asu dubu da kuma zo magana da shi zama wannan magana da aka yi ba ne ba sai wani ya ce shi kenan ba ka son zaman lafiya kai da masu ya san ka ka yi kaurin suna kuma ba kaurin suna mun ko da annabi suna zani na ya rage na tawaron wani kuma yin ce mun faɗa saboda haka wannan shi sau hmm. hadisin ibad ibn salih shi kadai za mu karanta akwai hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa a matsayin shi wanda Allah ya biyo wanda mun faɗa yana daga cikin ma'anar muhammadun rasulullah akwai da'atuhu ma amara wa tasdiquhu ma akhbara in allon ya bada labari ce wani abu zai faru cikin al'umma shi to a matsayin mu na musulmi dole ne mu imani da wannan abin su ya faru irban ibn sariya yake cewa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mawida manzon Allah ya yi mana wani irin wa'adi wajilat min al-qulub zukata sun a saboda irin wannan wa'azi wazar min al-yawm idanun suka zubar da hawaye ma'ana wa'azi yayi wa'azi haba manzon Allah yana wa'azi ai dole wa'azi wa'azi ka annaha ainihin wato ka annaha mawqatun mawani kai ka ce wa'azi ne na ban kwana kamar daga wannan wa'azi manzon Allah ba zai ƙara wasu abai wa'adi sannan abin suka ya yayi wa'azi zuciya ta girgiza idanun sun zubar da hawaye sai safe su da teku ausina ya rasu da lafiya tun da aka nufi mana wasiya sai wannan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku bi taqwallahi azza wa na awwala ina muku wasiya ku koran allah madaukakin kusa na biyu wasan wa ku zama kuna masu ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdu kula ku bawa ne bi wani sai ya ce musu man yu'min duk wannan Allah ya yi wa rayuwa mai tsawo daga cikin to fa sayar kira ila ya ga cikin addini mai yawa wannan labarin annabi ya faɗa kuma dole mu rinka kaci kuma wannan cuta ce annabi ya faɗa za ta faru to amma tana da magani kuma ta da magani tana da sai annabi fa alaikum bi sunnati duk sannan kaga ana rigima da hayaniya to sunna da take jirgin annabi man da kala ha fa kana da wa man lam yakun ha fa duk wanda ya shiga sunnar manzon Allah to ya aminta daga fitina duniya da lahira ba dai fitina ba annabi cewa yi ainihin wato kullum ummati yana kullum jannatu illa man al'umma ta kowa ya shiga aljanna sai wanda yake ce ba zai shiga ba kila wa man ya'mal ya rasulullah sai manzon Allah ya ce man ata'a li dakhala jannata wa man asani faqad annabi ya zo wani mutum ba yana cin abinci da hannun hagu ya ce masa kai ka ci abinci mana da hannun dawa sai ya kalli manzon Allah ya ce masa lafaka baranya sai wannan Allah ya ce lafaka da baranya ba sai yi ga da sai ke wata lafaka baranya ya Tun da annabi ya ce masa lafaka hanyoyin su ya koma zuwa ga Allah hanyar da ta aiki ba saboda saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai Allah ya ce mana فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه wanda suka saba sunnar annabi to su duk wani bala'i da ke samu su a duniya to yanzu ko ba wani bala'i wannan rarrabo kawai da ya samu bala'i al'umma musulmi bala'i ne kuma bala'i ne bala'i ne to me ya kawo wannan kashin bayan abin da ya rabu a cikin musulmi kare da karkara abu na farko shi ne shigo da sababbin abubuwa zuwa cikin addinin musulmi muna zaune muna cin abinci idan wani ya jiwo kasa tsakuwa ya watsa cikin abinci a ga wurin tashi ba zai yi maka sai ku kai fitinan ne duk da ya watsa tsakuwa a cikin wannan wani shi na cikin a ga wurin tashi zuwa ba zai yi zai shi wannan abincin ba a kai ne ya kama da sai an mun cikin daga nan sai mutuwa ko ana cin abinci wani da kuma farmakiya ya ajiye kan titi kaga dole ka tashi sai wani ke kai ka cika kira duk da ya kawo farmakiya ya ajiye akan teburin duk da kana zaune a wajen ai ba a gaban kai ajiye ba gaban shi ya ajiye saboda ina ruwan ka karabu da shi masu tsari haka ba ake to in ana so abu na farko duk wanda ya kawo sabon abu sun addinin musulunci ya cire ya cire kayan ya sa malam ya sai ce wala ya fillu lahu an yi fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar zaki bai yi maka aikata kowane irin abu sai ka san hukuncin Allah sai ce wa yas'ala ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ce da malaman da suke bin karantun Allah da kama yanzu koyaushe idan ka tashi da zaran ka fara bayani ko jama'a ko san ka sunnar manzon Allah akan kaza ke wani ke kudan kizala wani ba daga nan ya ce kawo kudan kizala ka da kudan zalzala hawa ko dan ba mai zaka ce ko dan zaniya zaka ce ka fara in dai kan sunnar annabi ne ka fatan ki da zaka yi ka dade baki ba manzon Allah ma haka Allah ya ce ba yuqalu lakum illa ba qala qila da rusul min qablika duk abin da na a faɗa maka suka mun a faɗa mun an faɗa mun annabawan Allah wanda suka zo gabanin shi sai manzon Allah yake cewa wannan shi ne magana shi ne alaikum bi sunnati riqiwa ka sannan wa sunna wa sunnatul da ar da kuma sunnat khalifofi shi ne sai annabi ya ce iyyakum wa muhaddathatil kuma ina muku kashe da fararen abubuwa da za a ke yi za a fara to gaskiya babu lokaci da za mu tausikin bayani abin da ya faru tun daga mutuwar annabi wanda muna da dakta wanda muka ajiye mai zaman kanta sai wata muharram ya zo a daidai lokacin da shi'a suka mai da shi ya zama shi'a na addinin su shine duk idan muharram ya shigo mata sun gaba kaɗan kaya da maza da wani jan abu da wani wane ne da wani wane ne don su fatin abinci daga yawo shi ta shi nan kare shi zanga zanga saboda wani ranar goma ko watan muharram ne aka kashe imamu husaini wadanda suna nunawa duniya bakin cikin kisan wa kisan manzan kikan manzan allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu a cikin kowace lahata da kowace kintawa a matsayin ka na musulmi sunnar manzan allah tana da cewa a kan ba haka bane أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون kuna tsammanin mun halicce ku haka kawai ne ba doka kowa ya je ya ga dama wallahi ba haka ba Allah ba zai bar dan adam ba doka ba shi yasa sai ya kawo da shiri to sai ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi da wannan addini a rayuwar shi shin ya rayu a duniya akwai wannan wata na muharram ko babu ya rayu in annabi ya rayu a cikin watan muharram ya ya gudanar da rayuwar a kai shi yasa Allah ya ce mana da qad kana lakum fi rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal al akhir wa dhakara Allah kathira muna da kyakkyawan abun koyi a cikin rayuwar manzon Allah a cikin rayuwar annabi ya rayu a watan muharram ko bai rayuwa? idan ya yi a watan muharram ya yi gudanar da ibada domin faɗa babu lokacin da za mu kawo labarin da ya faru tun daga mutuwar annabi Mutum sai na abubakar kashi sai na mura kashi sai na usman kashi sai na ali da kashi irin su abdullahi bin zubair da kuma kashi shi sai da kika manzan allah wannan mun ajiye lakta sai mai zaman kanta sai idan watan muharram din nan da amma kafin ya zo kai a matsayin ka na musulmi mai sunnar manzon Allah ta ce kan yana da ta cewa ko ba ta ba. ta ka samu akan wannan hadiya ta kusa da jikin manzon Allah sai dula ta dare da sai aka samu nawa wanda wasu mutane suna dinki da nasibanci zuwa ga ahli sunnah wal ina ji wani malami ina ji wani malami yawa ibn taymiya kariya cikin azumi bilal da aka rawani ne aka ce wai ibn kimiyya nasibi saboda na nasibi wai kin sai na ali to kuma dole sai hayi mai da yana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wai duk wanda yake karanta littafin ibn kimiyya ya san wannan muka ce wannan mutumin yi ƙarya dan mu da bayani na makarantar ibn kimiyya muna karanta ba mu haka ba kuma akwai da ya karanta haka ya faɗa mana littafin bal ma abin da muka samu a cikin littattafan ibn kimiyya ya yi rubutun da ya ba annabi kare da duk duniya ba wani malami da ba annabi irin wannan kare yasa na sarka kabara ya da littafin haka akan ya ce ya rantsi da Allah ko dan wannan littafin sai Allah ya gafarta da wani kimiyya ila asari masul ala shafi masul da an ta ko bi ya wa dini da wasu aka biyan wannan da manzon Allah yace in an sami ka taɓa mutuncin annabi ya ce wallahi ko ka kuma sai mun kashe ka tuban ya mata amfani a lahira amma mu ba masu ya faɗi wannan a cikin littafin saboda kayan fito manzon Allah amma wani mutum ya zo ya dauki yayyar annabi ya jingina mai yace masa da to na tsibi su ne mutanen da suke gaba da mutanen gidan manzon Allah wanda abun da ya kawo ce rikicin a wancan lokacin rikici ne na siyasa na shugabanci wani ba lokacin da za mu tattauna wannan matsalar a nan mun ce muna da lacca wannan mai zama kanta ta wanda suka kira jikin annabi suka mai kofar rago suka kashe na faɗi yadda aka yi da wasu da aka tura mai da sunayen wanda suka kamo sai da jikin wannan Allah hannu da hannu suka kashe don mun ajiye wannan sai wata muharram din ya rufe Ta sai aka samu ƙa'ida ta biyu su kuma sai suka ƙalubalanci wa'inka su wa'inta suna murna da farin ciki ranar da wasu Hussein jikan manzan Allah ya mutu saboda haka a ranar za su samu bankuna za a ciyo abinci za a ci shine bahaushe sai a bai sani ba sai aka shigo da wannan Za ta hanyar kisa ta hanyar ba suka ce mu ba wani suka take a musulunci musulunci ma ya ce a raba ciki gida nawa gida ba a musulunci ne to da haka kai abinda annabi ya ce ajaban da amrin mu'min inna amrahu kullahu khairun وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه الصلاة شكر فكان خيرا فإن صلى عليه وسلم ثلاثة لا تقولي ما قلنا لا تتك شارك كما وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا إن بلاء يسأل ثلاثة ولا تقولي شيئا وسلم جاءت المطالب على su سوء أن da suke farin أكن أنت an kama jikin annabi أن kashe su kalubalanci waɗannan su kuma sai suka yi aka ce su kuma sai suke baɗin su ne shi'a shi yasa za su dinga baƙaƙen kaya a ranar za su wane ne za su wane ne wannan suke da satellite akwai tashin alfurat irin su tashin almana irin su tashin ainihin wato al'anwa za ka dinga gani in an ce maka ranar goma ga watan muharram a nan ne da shi an ce bai ƙarfi ba bilahi za ka ga a samu wani mugun mutum yara su da tsarin yara ba ya zo da shari'a ya taɓo ne ila da ga an yi a kasuwa ya tsara da shi wani saboda ayar imamu sai ya mutu a ana kai ma ba kai ka mutu ka mutu da ni ka zo ne ya samu kasa da dalibi na tarata wa kai yana tarata wa kai to nan kana shi ya ce da ya gani wani abin da na ke yi sai da sa baka cin kaya yawon dan tayawa da mutanen gari hankali sabasa a wasu yau a gari shi ke nan abin da za su yi to sai aka samu ɗaruwa ta uku su ne ahli sunnati wal jama'a mu ba daga cikin wannan bangaren kuma ba ma daga cikin wannan wannan bangaren dan Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasta Allah ya sanya mu al'umma wasafiyya kuma annabi ya ce mana khairul umuri aw sab'a ke ta ko ba mu cewa da Allah yana wasafa masu imani sai na wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama saboda haka la yaqiyatin wala bayyiya yakadu zaytu hawa yudiku lin-nas wa law lam yusla nur ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha ba ma nan bangaren kuma ba wa ba ma nan bangaren muna kan wani abu muna kan Allah wanda ya rayu a kan kafin ya koma zuwa Allah idan muka ce za a yi bakin ciki saboda mutuwar wani mu a wajen babu babban musiba a duniya irin komawar manzon Allah zuwa ga Allah yanzu da annabi yana da rai don Allah da wannan rikicin da ake cikin al'umma za a yi ba za a yi ba sannan inda za a yi mutum da biyu wanda yake da daraja a musulunci ko na uku sai da na umar an sai mu zama wani ranar baƙin cikin mutuwa ba sai da na uku usman an kashe sai mu wani ranar baƙin cikin mutuwa usman sai da na alaka ke shaka amma yana daga cikin tambayoyin da zamu yi musu wannan mun saba musu ba amsa sun wani da ranar bakin cikin mutuwa ta imamu hussein tare da imamu alakashi shafi me yasa aka ware jin hussein ba a ware imam ali ba wannan sai na ali ya fi imam hussein daraja a cikin addinin musulmi me yasa kaga jama'an gari da yawa ba su sani ba domin mun san dalilan kuma za mu fi gaba da wa mutane bayani saboda haka mu ba ma nan bangaren ba ma nan bangaren muna tsakiya annabi da ya zo garin madina ya samu kamar yadda nan karanta a nan yahudawa suna yin hannu abdullahi bin abbas ya ce cewa lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata lokacin da annabi ya zo madina wajen da ya yahudi yasumuna yawm ashura mai ma'anar afiya yana da ma'anoni guda goma da malamai suka faɗa wanda kuma wasu a wani lokaci a zaman nan na zan yi bayanin a kawalin na malamai guda goma da gane da mai ake yi da ashura amma asalin kalmar ashina shine murakkabi ne daga kalmar guda biyu shine ashawa aka wasu malamai suka mai ma'anar asha yara ashawara al-mutum ya rayu bayan mutuwa shine wa shine ashura asalin kalmar amma yana da ma'anoni guda goma yadda malamai suke tafsiri suka bayani akan wannan magana da alifa masala an zalim sai wannan Allah ya tambaya akan wannan a qalu sai suka ce hadal yau wannan wurin da muke yin azumi alladhi nazzalnahu fi musa wa bani isra'ila ala qawmi fir'auna shine wurin da Allah ta'ala ya tsira tadda annabi musa da bani isra'ila akan fir'auna sannan wannan an da su roka aziman da muna yin azumi ne saboda girma wannan wuni ne wanda Allah ya yi da daga annabi Musa da kuma ainihin wato jama'a shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce wa lamana aula bil Musa min abu ne muka tantar ku akan annabi Musa yasa da ka yi wa annabi magana sai ka dace yarhamu Allah a cikin Musa Allah ya yi ɗan ɗan uwa na annabi Musa zama mun kaɗi Qur'ani da hadisi za ka samu akwai inda awar annabi Musa sai ka wanke ce ne da da'awar manzon Allah yanzu annabi Musa shi ta da sannan aka je aka karɓo sallah an karɓo sallah musu da ya aka da annabi Musa a wata shida manzon Allah ya annabi Musa manzon Allah bai tambaye shi ba shi annabi Musa shi tambaye annabi me aka ba yace an ba da sallah shi ne ke koma kaje a rage inda umma da kana yi a kuma ba za su ta ba annabi Musa ya kuma aka yi aka yi ai kuma kamata mu ce Allah ya kara wa annabi Musa dan lokaci da kuna muka da su kace a cikin jama'a ne kawai sabu ana yin bayani sai a cikin jama'a sabu kana fita ta kare matan ya kaje gida sai a ne ka kullum kana cikin ne annabi Musa ya fara shawara a kuma a nan abin karewa sai da wasu sallah ya dawo arba'in yana hamsin sai da dawo sallah ya dawo guda biyar a guda biyar din ma sai da annabi Musa ya kuma a nan wannan Allah ya ce wallahi ina jin kunyar Allah in koma a nan kuma Allah ya dawo cikin wanda ya sallah biyar din kuma Allah zai ba shi ladan sallah yasa annabi Musa manzon Allah ya ce wa nahnu ahabbu awladu min mu a akan annabi Musa ke da sai manzon Allah ya ya sunnanta da idan wannan muharrar ya zo abin da ya dace ga musulmi shine ya azumi tara da wata da kuma gana goma wata tara ta kira ta asuba goma shi ake kira ne a ashura wannan shi ne abin da sunnar manzon Allah ta karantar wanda za mu bayani a kan abin da ya shafi musiba hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Hurairah Allah ya tsara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce abdul siyami ba'd ramadan shahrun lan al-haram mafi bikin azumi bayan watan ramadan shine watan Allah watan al-muharram sai ce wa Abdul salati mafificiyar sallah ba a da farida shi ne salatul layl sai annabi ya nuna wannan azumin da ake a wannan wata tara ga wata da kuma goma ga wata yana da wata muhimmanci sannan dan Allah ya ce inna afdal salati ba'd al-mafruda salatu fi yawm al Mafi mafificiyar sallah bayan sallar da aka farlanta wata shine sallah a cikin dubun da sannan mu'abbal siyani ba'd ramadan shine shahrul ladhi tadkhuluhu al-muharram watan Allah wanda kuke kira shi watan al-Muharram saboda yana da cikin watan ne guda kuma al-Muharram Ali bin Abi Talib yake cewa sa'ala sa'ala rajul wani mutum ya tambaye shi yace masa ai ai ai shahar ta'awuni an asuma ba da shahr Ramadan wani wata za ka yi umarni in yi azumi bayan wata Ramadan fa mu فقال له فقال له سيدي وانا مكتوب ما سمعته احدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da na bi wani mutum ya zo yana tambayar annabi annabi ya ba ta amsa shi ne abin da zan faɗa maka sai yake ce in kunta sa'iman ba a da shafin ramadan in dai ka kasance kana yin azumi bayan watan ramadan to ka sumin muharram ke azumi a cikin watan muharram tara ga wata ko goma ga wata fa inna hu sha'arul lahi don wannan wata ne na Allah subhanahu wa ta'ala yana da khususiyar da sauran watanni ba su da shi a wani hadisin manzon Allah ya ce cewa su ila an siyami yawm ashura an tambayi annabi dan gani da ainihin wato azumin ashura fa qala sai manzon Allah ya ce yukaffu salatul maliya yana kankare maka zunubin shekara da ta riga ta wuce sannan manzon Allah ya ce man sama yawm arafa mutu da sanata A duk wanda ya azumi ranar arfa an gafarta masa ainihin wato zunubin shekara da take zuwa ta gaba da kuma baya shi wasu wasalatu kankan sai ke wa man sama yawm ashura wanda kuma yi azumi ranar ashura mutura da mun an gafarta masa a wannan shekarar da ta daga ainihin wato saboda haka wannan azumi yana da matukar muhimmanci ba dan karanta ba da abin da muke bayan ainihin wato wannan lokaci ba ba zai ba mu ba mu yi bayanin ko da ba ka karatu na gaba sannan bayan wannan sunnar manzon Allah ta karantar da mu idan musiba ya kama musulmi akwai matakin da aka ɗauka kuma ba matakin Allah ta'ala dama ya ce wala nabul wannan sinayi zan jarabce ku saboda aka kisan al'imamu musayi jikan manzan Allah mutuwa ne musiba ne a wajen al'umma musulmi amma idan musiba ta ya aiki ko yanzu idan ba bara an kashe shi ko ya mutu ni ma sai tashin yi mutu na mafi da wa aka yi aka yi kuma ai annabi ya mutu sha ga wata muharram ga ainihin wata watan rabiul awwal me yasa mutum ba zai fito kura bai bar ma bai yace tunda annabi ya wuce sha ko wata rabiul awal billahi da jin wani da maka rana mun samu ku gane wannan to wannan shi ne to wannan aya sai Allah ya ba mu kuma shi yasa da farko sai ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahdahu walakin la tashkurun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سواء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سيد أولئك إلى وإنا عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المنكرون وإن سوء الكريم ويقول الله تعالى منا منا نكتب to shi yasa da Allah ya tashi ce wala kada alwawu harfu ma qabla la mahalla lahu min al la harfu najiya wa ismi mabniun ala بلا الناس وعلامة جسمه حذف حذف النون لأنه من الأفعال المحسنة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لمن لا حرف جر من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بلام لمن يقتل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ونائبه ضمير مستتر جوابا تقديره هو وهو العائد إلى ما هو هو العائد إلى من الموصول بمعنى الذي الجملة هي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله الجار ومدعوه ومضاف ومضاف إليه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أموات خبر للمبتدع معروف تعليل وقوم أموات بل حلف الإجراء مقبول على السكون لكن المخففة من الثقيلة مرضات لا أمل لها لا يشكرون لا نافع يشكرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه سجود دون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع الفاعل ومفعول به محذوف تقديره ولكن لا تشكرون بالآيات ولنبلونكم سألنا يدعو الواو لا أول لا محل له من الأفعال لا مدام الحسن ولنبلونكم والله سنا تركه بشيء ونعم ولا نبل لا ولا التسمية نبل فعل مضارع مبني على الفتح به بنور التوحيد الثقيلة ونور التوحيد الثقيلة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نعم ولا نبل ون كن دليل للمخاطر مبني على السكون في محل نسب مفعول به ولنبلونكم بشيء جار ومجرور من الحروف والجود من حرف جر الجمع اسمه مجرور به وهو معروف الواو اي حرف عربي من الحروف والجود ونقص من الاموال والجمله هذه شبه جمله معقول على ما قبلها من الخوف والجود والأسف من الأموال والأنفس والثمرات سنة الله وبشر الصابرين أي وما سبقني بشارة بشر في أمر المبني على السكون وقائله ضمير مستتر وجوب تقدير أنت الصابرين مقبول به منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم والنور عند عن التنوين بالاسم المفرد وهو منقول الذين إلى أصابتهم الذين اسم الرسول مبني على الفتح في محل نفسه في محل نفسه نعم وجد إلى مرقوم إلى فإذا اسم الرسول مبني على الفتح في محل نفسه وإذا مبني على الفتح في محل أين هو خبر أين هو معه تقدير حكومة الذين كل ما اسم موصول المبني على الفتح في محل النسب بفعل وفاعل معروف تقديره عن الذين إنا لكم الذين الذين إذا أصابتكم سنة وإن إذا تسامي إذا هذا تشكل غير ذلك للزمن المستقبل المبني على السكون في محل نسب وهو مضاف إذا أصاب فعل ماضي مبني على الفتح والتو علامة التعليم والأم مبني ألف عين وتسكن ضمير للمخاطبين للقائد مبني ألف سكون في محل نفي مقبول به مقدم إذا أصابت أصابت فاعل مؤخر ليس الله يكاوش نكرة أنا وجهه saboda ya fitar kowace irin musiba in ta same ka a duniya me za ka faɗa sai Allah ya ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan duk sannan muka tana da mutum da imam Hussein me ba istibdadi ya kamata mu ba inda musiba ne sai mu ce inna lillahi wa inna da zarar an fita daga wannan babu an fita daga babun sabawa sunnar manzon Allah ko ba ka ba ko ba ka ba to tunda mu ba ma wannan bangaren ba ma wani ranar bakin ciki saboda mutuwar wani mutum da za mu yi yuri babban mai gida za mu sai mu wani ranar bakin cikin ma mutuwar manzon Allah sannan ne sai mu biyo kan abubakar sannan kan umar kan usman sannan a sai mu kan kan shi al-imam al ba ma ba ba muna kan nasu qur'ani da manzon Allah Allah ya ce mana alladina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka jama'a masu cika ciki da suke yi a da suna yi ne gaskiya wasu a iya gaban su sun amince wasu a matsayin da su kuma ba ta da kiki suke yi ba na ilimi wani kawai da abin da ya ta a littafi in dai an ce da su da ko an gama zai bi ne to da aka ce a ya kamata a dinga yin watawa a samu yaran kwalli yi wane ne wane ne to gaskiya duka waɗannan bisan ƙarya ne wanda aka na zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya tabbata daga annabi yi haka wannan shi ne abin da ake da wanda yake ji ya isar wa da wanda bai ji ba ba a yi cikin haramun ne in ne wanda ake yi tara ga wata ne ko goma ga wata a watan ba watan muharra azumi ake wa ake yi tara ga wata da kuma goma ga wata kuma wanda ya ɗauki wata rana ya kuma da bakin ciki shi ma ya yi bid'a a bid'a ne mutaddi ya saba wa sunan nan dan Allah wanda ba ma tare da wa'ancan ba ma tare da wa muna kira mana kan sunan manzon Allah abin ban mamaki sai daga malamin suna ya tashi a masallacin suna kuma yana bayani akan ko jama'a kar a manta yau ne ba kar a watan ainihin wasu abin nan saboda haka kar a manta da bayanin bai san wasu bane suka zo suka shigo da shi cikin addinin musulunci bai daga cikin ma bai daga cikin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ka saboda haka ba tare da mun yi bayanai an kusa da mutane ba za mu kiyaye nan da izinin Allah muna da karatuttuka da izinin Allah wanda nan gaba ba da zai yawa idan wata muhammadin ya zo za mu sa dakta mai tafin suwa ta kashe wasu ne duka manzan Allah a aka sai mutum ya buɗe ne suwa suka kira shi ta kashe ko muna addu'a muna cewa duk wanda yake da hannu wajen kira duka manzan Allah a kai kowa ya Allah ya ne ya albarka kuma za mu ci gaba da yawa wannan addu'a akwai abin da yake lalura ne musiba an taba ku ya kamata a ce ba kowa da kowa bane ya kamata ya santa to amma wani lokaci akwai wanda akan tilasta a ce kai bayani ko da bayanin ba da ni dan bayani ya an kama shi kan Allah an shi kaga ba abu bane wanda zai dinga dadi ma zai ba da amma tun da ya zama da lura wasu sun mai shi sha'ar na addini wanda ba su da masallaci wanda za su karanta da mutane bal ma haka riwaya ma malami na eh tafsirin da ake na kuma al-rawa wanda ga Qur'ani wani yana kan batun batun yana ne shi ne take karanta da take karatun karatun da shi eh? ba zai yi wasu tunda ba su da wani sha'ar na addini wanda za su karanta da haka eh? to dole ta irin wannan hanyoyin muzahara wane ne wane ne ai an kashe sai kaga an fashe da kuka an kashe wani an fashe ba amma da kusa bilal ne zamu ci gaba da akwai yawan kubulan sarari. a zamu ci gaba da sunan sirri dangane da wannan tattara dukkan manzon Allah suka kace don muna da littattafai kun sani mun san abin da ya fara kan kadiyar Husaini da yadda aka kira shi aka kashe duk ba abin da ba mu sani ba saboda wannan shine bayani a takaice kuma masu zuwa karatu kar su manta gobe muna karatu a mai masu masallacin juma'a karatun da muke yi na arzikin hadisi gobe da kuma jini masallacin kuma yana kusan karatun da kuma gobe masallacin kuma a nan kuma na kuma yana karatun gobe da a takaice yaran zan ba da shawarwari jidda yaran masu wannan gidan ma'ana ɗaya ne kenan babu wanda na sani daga cikin to babu wanda ya fi cancantuwa ya zama ya tsaye wannan aikin da mahaifin ya bari kamar su duk wanda zai yi ya zama shi yana taimakawa ne a bayan ko ba ka bane annabi zakariya da yana addu'a Allah ya ba shi dan yake wa inna yakil mawadi min mawadi wa kana jima'atu akhirin fa qabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali wani alwarfin rafiya yana da kuma Allah ya ba shi ɗani wanda zai gane shi bayan ya tafi addinin Allah ya tabbata saboda haka akwai mas'uliyya mai girma a kan su cikin wurin Allah bayan mahaifin su bi da shi ya kiya abin da yake kuma mun faɗa ce mun ci amfanin dagula uku su ne mafi muhimmanci a rayuwar ɗan adam da sami idan ƙarfin ka ya kare ya taimakawa in ka mutu ne maka addu'a in ka bar wani abu mai kyau wanda suka baya ɗauki abu ya cika gaba saboda wannan ladan ya cika gaba ba? To wannan yana daga cikin amfanin da za su ci gaba da yi mai shi ne duk abin da ya fi mai kyau kamar irin wannan masallacin ɗakin Allah to duk abin da yake bukata su cire da kuɗin su su bayar wanda shi ma ya fi so in ya kafa wani abu dan shi ya zo ya dan kai sai ka kayan kai ma za a yi ma za a yi ma wannan shi ne ainihin wato ƙa'ida shi yasa ina ba da shawara in dai ana so masallacin nan ya rayu to ai wani tsari na samar da kuɗaɗe dan ina ganin masallacin nan kowa ya ci ba yau masallacin nan ba amma gaskiya ya binciken da nake babu wani malamin da yake mu'amala da masallacin da irin abin yake wani malamin daga waje dan yanzu a fadakar da mutane irin wannan haka ban sani ba gaskiya in kuma akwai wanda ya sani zai yi mana bayani da ke yana ba da shawara in an samar da hanyoyin kuɗaɗe to sai ya to duk wata a yi ƙoƙari a ɗauko wani malami daga waje a kaka ya zo ya karatu wannan yana da cikin a wanda zai rayawa kirayen sannati kuma su jagoranci wannan da ainihin wato kudaden su sai Allah ya rubuce su albarka su ma ƴaƴan da za su ba in sun mutu da izinin Allah abin da suka ba Allah ba ni ba abu ne ba ba sai an samu daga cikin ƴaƴan su wanda za su gaba da yin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Kita akan berbual tentang ini dalam episod ini.

memberitahu ya orang semua jalan tidak para semua Allah diri jawab selama di sini mengenai mana itu bisa Allah pada malam maupun dalam bisa Allah tidak ada semua orang tapi berbeda berbeda bahkan semua mereka tahu semua mereka tidak mungkin untuk Allah tidak mungkin

da an kwakwa da ake yi duk abin da Allah da ala ya kawo kwalla ko wanda da ya kawo a cikin da wanda ba an ba da wani da da yi wannan abu yana da haji sun bin lada da yawa a wanda ta ala ta da wannan lada da yawa daga ciki akwai iya da yake wannan abu da shi wannan wata tara da wata da ake goma da ake muhammadu 那个他说他还是有很好的地方，一个地方，我们给他来说，他原来是在那个，他我们那个，他来他来玩儿，挺好玩儿玩儿。那还是你给我给我，然后说他一般都是说他我们三十多个人，有什么兴趣我们聊一下啦，有什么认识的我们认识，有什么不熟的我们一起啊，一个什么呢？ a wadda misali a kan suna shi ma kawai kawai da ke yi a yi da yi da da su ala sa a su ka yi su ka yi ce da su yi da ra su kuma da wadda wadda ta a su ka yi wadda kuma su ka yi da yau yi da yi da su ala su ala da ala sa da su ala kuma su ala wani su ka yi su ka

Allah ya da abin da aka kuma da misali da biyu a kai da wani ake da ra'ayi sai da kusa a mawa haka da ya sace in ma'amala wanda hada da wani ne a da su ma sha Allah da kuma da biya da sa ya sha Allah za a yi a da da ya ce a wannan kuma wannan ya da da shi ta kai da su kuma قال ابن حتى وكيف أنا لا لا تذكر من هذه الحالة وهو الشر يعني هذا موضوع الاجتماع والمسؤولة صلاة تأتينا من هذه القولة وهذا هو إن شاء الله وليها اللهم حرصهم على إن شاء الله سبحانه وتعالى لو سعودت لأن يكون وحدنا ولا نلقى عليه عقيدي والنعوم نسلنا على ويجب على الفرق والآل وعلى الله وصلى الله عليه وسلم sai na da sai ko ba wani da baya na kusa da ya yi mai da baya wani san na wani ba ya wani da ya shawo nan ko ya gida wani ayi a biyo wani shawo ko da ba da ka kan kawai da ke kira da kuma yi ya wani da shawo ne ya shawo kamar yanzu kana da aboki ya kasance musulmi ya yi son musulmai da suke kana zuwa kana samun sa ko yadda za ku je kana zuwa ko ku je ku sallah tare da su sai ke nuna ma cewa su da karfin ka in ka same shi ka kuma da ba

وزمن يستمر على من على يستمر المصري وقلوب من أخيرا وقلوب ما كان مصرا هذا تجلس معقلة وقوم اليوم عند الله سبحانه وتعالى كيف مالا شيخ محمد بن عبد الله يعلم رحمة الله تعالى أنه يجب علينا تعلم معرفة المسائل سيدي على كل الدين نبي سيدي ما الدين وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والأدلة الثاني العمل به الثالث الدعوة إليه الرابع الصبر على على ما عليه شكرا من أن تكون الدعوة أي تلك الأمور من شيء أبيه وأقوال الله وأبو بابانا والد أبيه من نقض أن شيء أبيه amma yanzu akan wannan wani fishiyar da ba ka tare da nuna sun ma akwai sun da ya fi yawa kura ko wani jini ana yi ne ga ko za ka shi za ka akwai sun da nuna da wani lokacin da ya kwari a wani bayan da ya ta dace cewa wani kwanan da ya ke wani gudanarwa wani da ke da rana da ya ke da kuma a kan da ya kuma akwai da kan shi

محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك